dafa eh? ko ya san lokacin da nake matashi suna ina da ita eh, tallakan wannan ba karamin aiki ba ne babu abin da ban yi ba amma kada ta kai ta kai ta kawo yanzu na ya to kai ma ka nutsu lalle yanzu ka san me za a kama wai ni ba haka ba ma ba kai dai abin ne da ba ni kaina abin nan ya dame ni duk inda na zaga na fita gidan biki gidan suna sai an yi da ni a ce yaro kan ka ce kamar wannan bai da sana'a yi mm-hmm. sai dai zaman banza ina amfanin wannan gaskiya ni ban yadda ban lamunta ba da gidan suna idan na je sai an dinga yi da ni haka ni ma nan ake nuna ni ni ba na son abin surutu ana girma ana cin kasa wai wai ni da can mai zaba a sana a makarantar boko ba makarantar boko ni ma ban yi ba bare kai ai kuma ka jan kuka hada na mala ado in yi direba gashi nan ba ba a rubba boko ai to ko ni ma ban yi ba ko tashi ba yi au shi ya saka ka tafi ka je ka saci gajeren wandon mutane ba dai kuɗi ba ne ba dai ba ne ko eh. Allah ya dai na fita da gidan sai na yi abin kai na zan da wallahi da abin da nake so kenan wallahi ta ce ban hana shi ya tafi ne mu na kansa ba amma don Allah ka kiyaye kanka ban da daukan kayan wani amma duk abin da zaka ni ban hana ka yi ba da zan dauka ada tun daga kan rogo na haƙi na wani kware da gaskiya billahi da gaskiya ya kiyaye labari Allah mai komai billahi lazi ina ma ni na a wannan mota Allah mai iko wato Allah ba da bai iya ikonsa ba tunan nan na nake abuja ina wallahi ban kudi sai zanna na wannan motar billahi lazi sai sai wannan mota me nawa take wannan to gaba ɗaya naira ashirin ashirin wuri biyar ka ga naira ɗari wannan kuma naira goma ɗari da goma ka san abin da nake so da kai da Allah sunan ka ne ni suna nura thank you very much nura sanduko yau yanzu abin da za a yi nura ko yawwa to ku kada ku kula mishi da raken ko eh na gode to zo mu je nura nura mana mana layo Ibro na'am kai ne dan ni ne wallahi baka sheda ni ba wallahi ban ban gane ka ba ai ko ibro ni abokinka ne amininka ne kuma garin mu daya ka fahimta eh ni ne kodo kai na ji na wallahi ne kai ka zama aka wallahi ne Allah sarki kuma duk wannan dukiya da ka ganta ta wace wannan abin wannan kaɗan kenan kuma inda za ka tafi gida na tafi inda gida na yake ina ka hanka ni wallahi ko a gidan ma haka nake wallahi ko ka riga ka zo gida ai ka san ni din kanin kanin kanin kanin kanto mawara ne wallahi shine sa komai namu za gani a tsiyace Allah sarki wallahi tallahi Allah sarki shiga mu tafi shine sa zaka gani na gode kai kai kai kai kai kuma zo ka shiga nan lura wayo Allah na daɗi kai kai kai to a ahe ahe ahe ahe ni ya kai kai kai kai ya aka yi ne ya ya aka yi ai yau jina nake kama aljanna rufe kofa guda shida a a kai Am na ji kana mu wani tambaya eh, da yi. yayin da muka ɗauko ɗin nan eh. na kuma ga kuɗi ke eh. kuma an ajiye shi a babban gida ba komai na aje shi ne shakata zan je in ba shi kuɗin da kai shi kuma in mai da shi inda na ɗauko shi to eh. to da Allah da eh, ba komai eh enter here eh enter enter me ka. eh to shigo to eh ta ake faɗa he says salamu alaikum no oh, sorry excuse no no yes. tara listen alhaji so bring water Okay, thank you. Ba ai da Hausa mun dan nima an kan. Eh ma'ana ta ce ta kawo mu. yawa ai kuma kuma kamar ga ya da makaho ne dan ban gane kan Kano ba. Eh, ka yi my wife okay my wife eh mata ta ba to ni na ke ya ka gaye amma kuma da ya kan zuwa to ni wannan ne na ga ya dage mm. shi bai je karba kuma gashi wato wani wani kake kan ga eh shi ne new style ne kuma new style kwalisa kwalisa idan ka ji ana yaro dan kwalisa to kwalisa ba ko oh, waye ka ji mana kwalisa ai ƙarya kenan a haka yake to eh, a haka yake to ma'ana ma'anan kenan ƙarya ka ga na miƙe haka eh sufa cha mama na haifa su cha mama don ku ne haka na tafi eh ma'ana samu samu shi ne su ba tamama su ba tamama eh ana jin su ba tamama ya eh. eh, eh, samu ke samu ke eh shi kuma sentimental din sentimental shi ne shiga da shiga da marmari yau ta da hawaye ta san motar yan sanda nan kawai saboda haka duk inda ka gani inda ina tsaye ko ina tafiya to ka kiran su fata mama wato ma'ana gaskiya zallan da hausa ko tafiya ya ce na ce kwalisa kwalisa ko zan tsaya kalli mutum na san makaryaci ne na yadda ko kuma ka ce sentimental eh, saboda haka a nan bayan sarfe da wani yanzu da za ka shiga cikin dishinari ko kamus eh. sentimental ma'ana ajali eh, in kuma ka tafi kamun wato makasa eh an ka shi ka don gobe ka sa in dai ka tusa kanka a santimantar to ka kai kanka ba matar ka ma sai ta yaji kawai ko ka rasa auren ma gaba daya ko kuma ka ki maka ma dangi har sai tsuntsu ne maka Allah sarki hmm. ga wal awal ya duk wanda ya dace a ciki za ga ya tsama ga wal awal lamari nan Allah ya taimake ya dace mama ga wal sarauniya din hmm. shi din ma ya cama ma ya dawo yanzu kiwon kaji yake yi bilayi da bi eh, yanzu ba yake si ba yake ziyarwa da ba har an kusa korarsa daga gudan yake ba a wannan sarauniya don gadin saboda ka, ita kanta camama eh. tana ɗaya daga cikin abin da ya jawo min wannan ɗinki na yarda gida irin wannan ina baka labari kamar ranka kai daɗe ranka yi daɗe mai dole mansur ma? lalla haka aka yi asibitin su ai har an kusan rufe shi amma ina yin daftar blam aka mai da magani aka ci gaba da aiki ka ya da yi tamama kenan kai Allah shi wadan tamama albarka saboda haka anan yanzu ka ɗauki kanka ɗan tamama Allah sarki na ɗan uwan mu ya rasu wanda zai sa kansa a sentimental a halar yaran to ai tun yana da rai dama mutacce ne sarki ai karasa sashi suka yi sarki a halar sun karasa ga wannan mai maryatu jambulo na mai labarin mutuwan abda jambulo ai tun da yi maryatin nan matan nan ka za maryatu ta haɗa kayan aurenta maryatu sa maryatu ya ke mahaifiyarsa sai ku kuka ina kike ne uwar sajinninsa ina kike ne uwar sajinninsa da dan ya kai sarki da hmm. mai mu'amu ya san ƙarya ne idan ka ji aure ya mutu biyu wulaƙanci gama da yunwa hudu gyangyaɗi riƙe kai tune karaɗi da kyau hmm. da kyau hmm. <coughs> kuma ga ya tsaye da addini ba zai cika addini ba zai cika addini ba tsaye da sallah Allah ya ce ka rika sallah kana tunanin kiyama amma zo suna sallah suna tunanin ina kudin kwadi zai fito jaka eh, sai sentimental to duk wanda ya sa kansa sentimental sai ya tsinci kansa a wannan lamarin kai amma yanzu yana amini naka ana zuwa da shi amma na fuskanci ko kana ji da wannan amini na amini na ne tare muka tashi da shi don da yi Allah baka ji shi za a maka gaya mashi wasu ran kana da gidaje ma kana da kai ma mutane inda za su gane abin da ake so a yanzu shi ya kamata su tura kansu ciki ba na manta a ɗan farfato ya yi zagara wa gwajin dafi sai ka sha na da karfi kai kuma duk wanda yake son makami sai ka yana tuwa da makami za a jibge shi ana faɗa ba haya larura ce ba karama ba wallahi Allah yanzu gaba ɗaya ina yi kafin da sai na ji safai alhamdulillah to baban sunan riya ko ah, ah wai moni hmm? wai moni sunan waye kuma wai moni ha kai baka san ni bane ah, wati a sai wai moni eh, ina ina kudi da tsina ya da kai baka da hankali ne eh, eh, watan bi fatin bi mama ne a sai wai moni na ce ma larura ce na shiga na yi i ah, must pay my money here wallahi karka ka yadda ka ni ta magana da sauna this one no be as ba ma magana ta ta ta kuni na take bita you go cross on this line you know yes yes ne ma ba na jin da kake faɗa da na sani eh, ita ta ta ma now start the text speak ede eh, ita ona ita ona mata ta mata jump ta ta na kai una bola ala ino pe mo you go ana nufin ba zan fita ba yes so you must you eh, you go fata ta fata kun fata baban cire ah. ni ba na hanya eh i Bananya. I'm not give back the man. Name. And I'm not no more drama shit here. No pay money. Now she got okuma here. Yes. And they are not going to make you cross. Ozigo, ozigo. Ozigo. happy, happy, now. Happier. Eh, happy, happy, Banda kudi. Na ji kashi kuma na yi. I do most of the money. Eh, eh. Okay, okay. To kisolale man. The the the Hausa, the Igbo, well I do ka aluma dayan. Chike. All no. the son of Aruma Dayem. money they separate them from my side. And I know that one. Yes. Kige, why I love Guduma Aboki Nimi? Eh, tẹ́tí mi na. Ebeki nata mi, ebeki nata mi, ebeki nata mi. Eme ita de ita if money ita me to you go carry go me and go carry my uncle. Eh, eh, yes. I say happy ya now. Happy, I no be money you dey do. Money wey make me and you dey fight. Eh, Now you no go make me and okay. man. No, can you go me for for You go pray. You must pray. No, no, no, must No, You must No, Tagi ya mun No, ya mun. Mama, No, anbiya. Yes, yes, ina anbiya. Na gudu ma hanya. Na ce ba na hanya. Carry go now, carry go now. You know, uh, if you No, you just uh, if you not plan, you for not go back. If you not go, if you not plan, Allah. Now, do my. If you No, you not go, how be now? But even as you know, my money, my money carry me go this If you pay me go, you know. Hold go now, you go, hold you go, hold you go. Mumu, mumu, hold you go. When you look at them, hold you go. When mumu, they chop you na kuruma, even though na kuruma, na wana problem. Ala na bidu ma wana mutum biriki man. Eh? Nga nga odi haza, odi haza. Wede mu happy now. Eh? Now sir. Igbo, any language in Nigeria, I na one. Na one. But for my own place, money is a better. money them need to you. you I know me and you. Me and you, they going to separate. I know that. Money they separate because me of waiting. Because to make una stay peace. The do not laugh here. They do not. Please, I gotta go my see. I go along. Get along. Do the bad with you. I don't man. You don't make me happy. Okay. Work with us. Yes, no, no, yes, no. Take it. Hey. Bye. My battery can go spot. Ah. Yes, my, mon- my money ban. Damn. Better soup in the money ban. Bring give money for battery. So, ah. oh, yes. He don't enjoy us too much. Damn. them? ti dájú wọn you tẹ ká fún di for the battery man. Bring the money for battery. Well, I know that is we be friend now. We be friend, but the money. Uh, put am money your change now. Carry your change go. I be leave the change for the battery. I ah, make you bring my change. Okay, can bring my change. Carry go now. Wait now. Na by force say you must spoil my battery. I don't spoil. Light no dey. That Okay. for house. Okay. Come come uh-huh. for da yake za ka gani da bakon ido eh. wannan wani abokina ne kuma dan uwana ne lokacin na same shi a hanya na zo lokacin ba kana kai tafiya bayan dawon ka ne ajiya yau ne ce to bari in zo in gabatar da shi gare ka to eh. na ji daɗi da sa duk da yake amala sunanka ni ibro nake ibro eh alhamdulillah na san abin da yasa aka kaka nan watakila an ga alamun zaka ka iya ba mu haɗin kai ne inda ya kamata to ita wannan harka ta mu tana buƙatar sirri bayan sirri kuma da riƙon amana da gaskiya da abin da ya kamata yawwa don haka ba da ɓata lokaci ba za mu ci gaba da harka da kai kuma za mu rantsar da kai wani ɗan lokaci haka haka ne kuma duka dukiyar nan da kake gani kwana kalilan ne ta za kan ka ga tare da shi kenan shi kenan eh ba eh, da ba kuma da shi kenan yawa kan mutane da yo gari da assalamu alaikum amin wa alaikum salam ah, Sani ne mallam eh barka ne ana ne lafiya a dawon lafiya naura Lafiya. na shauri da girogal madalla to da Allah tambaya ke yi ko ko ka san wani ana shage hi mallam sani gidan zamani an mini kwatanshe shi akwai bishi a gidan nashi mallam sani eh gajere fari ko kuwa eh duka ɗaya guda ɗaya ne ga geren ne eh bayan kawo ce awwal firis ba da ke ibrahim tayo filin fakin to ka fahimta da shi za ka rika yankiya al'awwal press awwalu biraki ko press press eh, yawa yawa ka gane da ke eh. filin fakin da ke ibrahim tayo to ka gane to eh. daidai wurin a nan wurin yake in ma baka gane wancan ba na'am sai ka ce fentin press Fentin feres Yawwa. Duk hikin birni ne. ne kwa Hikin birni. Yawwa. Allah sarki. Eh. Wallahi na dace. Na dace. Ka fahimta ni a eh. wurin nake. To ma dalla. Eh, a babu ko ni a wurin nake aiki. eh kwan Allah. A wurin nake. Ma dalla. Zan kai ka. Ma dalla. Insha Allah. Ofe ofe. Ma dalla. Zan kai ka. Ma dalla. To mu je. Zan kai ka. Mu je. Ma dalla. Ka Allah hi albarka wallahi. In dai zaka patient, not my tragedy. fire. Whoa. kwaki lafiya ƙalau madalla na san za ki mamakin tsaye da ke da muka yi babu mamaki na ganci ne ina son ki kana mun kwarai ku kwanakin ba na ganci amma ban yi magana da ke ba amma na shaida ma abokina kin fahimta da Allah sunan ki wace ce a gaskiya suna na Mariya Mariya mm. gaskiya Mariya eh, ba tsaya da yi bata lokaci ba wani lokaci ne daidai lokaci da aka fi samun ki a gaskiya ni lokacin samu na da yamma ne da yamma idan mun zo gobe kina ganin za mu sami kyalan a gurin in Allah ya yarda shi kenan kawai shi kenan kenan wannan ba gara ne da wanda Salamu alaikum. Ana alaikum salam. Kin da? San da Kin da muka haɗu da wani alhaji yaya. Alhaji? Eh. Sai ya bani kuɗi. Duka wannan? Eh. To wannan kuma a matsayin mai ibaki. So na yi. Yana son ki. kuka haɗu da shi a kan titi ya ɗauki wannan kuɗi ya baki sana'ar me yake yi ya gaya miki aikinsa rike ni dai barin gaya miki ba za ki zo ki bata ba a zo mama ta zo ta sa ni a gaba ta ce na san inda kike ni ba zan yadda ba ke yanzu ba kya jin tsoro kika san wani irin mutum ne shi zai ɗauki wannan kuɗi mai ɗimbin yawa a baki eh da gani fa mutumin arziki ne ya aka yi kika san mutumin kirki ne da ganin shi na rana ɗaya ki san lalle cewa mutumin kirki ne ta yaya ta yaya kika san lalle cewa mutumin kirki ne shi ina yi kika fara ganin shi to kin gani dai ba ruwa na in ma kuɗin zai cinye ki sai dai cinye ki tun da ke baki da hankali haka kawai kina ga mutum ya dau kuɗi ya baki kin sa hannu kin karɓa dan na gani mutanen arziki ne shi yasa na karɓa to ai musu abin ka yafi ka dabara eh shashashar banza to sai ki ta yi yawwa haƙuri ya haƙuri ya haƙuri ya Allah mai iko eh, da yanda yake so da bawa eh, ishiru eh, a'a bayar Allah kije ki bashi ruwa ciki ina ba naka ba ta ba ka unguwa tashi to bari in je samo kawo shi da kawo shi rike min shi ba Allah in samo ruwa maza ba shi kun ba na maza da Allah Ina kika yi? La ilaha illallah Ina kika yi bewar Allah? inna lillahi wa inna ilaihi raji'un uku na lalace wayo dama kin ce kin shiga dama duk matar da ba ta ta fita unguwa ai dama dole ta shiga uku ta lalace ni ba wannan ba ne dama unguwar na je ina so in je bada lane gurin matar hamisu sarkin ruwa muna adashe da ita na yi zubi tara ta ce takwas shi ne ki rage ke ma adashi ni ban ma sani ba ba haka ba ne dan dabarun mu na mata ne nake nake adashen shi ne da na je in gaya mata yadda in ji kan magana sai amir ya dinga kuka na sauke shi a gindin katanga da na sauke shi a kofar wani gida jikin wani katanga ana rarrashin sa sai wata mata ta zo yar madaidaiciya baka faɗa ya ta ce bewar Allah ki shiga man ki sama ma yaron nan ruwa shine na shiga na je ta zan tashin shiga ta ce ban dan shine na bata ta rike man samu ruwan da na je na samu ruwan na fito na samu ta gudu ba ya billahi idan ba sai kin nemo mun ɗana ba da guda Amir dan yanzu ya shiga dutse ya ɓata kenan? Na na shiga uku na na na sai. Allah kan ban da. Allah ya ilahi raji'un.

ka san gidan mai ake wata sana'a ce da eh, sai in ganka da wannan kala baban maka da kala riguna eh, dai ga suna yau da canji wannan kala ba canji wannan ai ka san tun daga lokacin da ibro ya tafi Kano <laughs> da ita ita haihuwa tana da rana kuma da haifar goma yuyuyu mara guda ɗaya barbara ba zani na samu kwakwara dattin yaron nan ya tafi binni ya yi mu aiki kaga da yau daga tafiyar su kawo yau dai eh, duka duka wata uku da yan kwanaki yanzu yaron yaushe yaron ya je binnin watan su uku da yan ebe eh. a ce ya fara aiko maka da ka tambayi sana'arsa duk masu kuɗin da suke binne jibge zuwa ake a bincike su na san sana'o'i sun yawa amma ka bincike shi na kina bincike shi sana'a ike ashe kana mun sa ido ka fara mun na na sa ido daman zuwa kai da bi ka zo cikin gida ka ci mu mutunci dan a zuwa kai ka ci mu mutunci ina ci maka mutunci ne cin mutunci ne ma ina ruwa ka rashe na je na bincike ni ba dan faɗa na tambaye ka ba na tambaye ka ne tsakanin da Allah wace sana'a ike to ba zan faɗa ba to zan faɗa ba kuma kaje ni ba za ka da rigima kuma kai ne ni mai kaunar ka ne ka fice mun daga gida ne ka ka ka fice yau daya eh da kai kuma ka ƙara zuwa ma kar ka ƙara zuwa gidan nan daga yau ka tashi ka fice mun nagode har ni ka tashi ka eh, je le na koranta maka dan eh. ka je le ya je ne da ya fara ka guda ya bani kan kanka ne ko dan mutiyaci ko ba ɗaki ka har yanzu tururuwa ce take kana da ya'yan ƙarfi har kusan guda uku ba mai maganta maka na kwaɗe za a samu ido abin da ne kai nan ba na faɗa munafikin banza na gode tsakani da ka kuma yanzu na fara kaunar ka kuma kowane munafiki ba na zama sana ba ni ba ne ma Allah ya ne ma ko a hanyar mu kuma kai mu magana kai na zo ba ruwa na da kai duk mutumin da zai baki ibro a gaba na ba mai kauna ta bane wallahi ba mai kauna ta bane har gida ka zo ka ce mutunci mara ko ba ka daina binciki suna da yake a binne idan duk masu kuɗin da suke binne uban wa yake bincika su me suke shehu munafukan banza munafukan wafi irin ta nake hawa ba iya ba ba ba irin wannan bane ba ta hawan wannan a ƙarya kake eh, Malam zo kawo mana. Ba ni ta ba ba hawa zan ba. Kawo da kyan nasu. A a ba hawa zan ba. Ka ta ba zan hawa. A a wayona wayona. Jama'a jama'a. جماعة جماعة جماعة جماعة عدالة جماعة جماعة جماعة ويا جماعة ويا جماعة جماعة جماعة جماعة جماعة جماعة السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام Dija ma? Mhm. zuwa. Sai Har yanzu ba ki daina kukan nan ba? To ya zan yin daina kuka. Duk wanda ya rashi na ɗa shi bai yi hakuri ba al'amarin nan daga rabbi sama'atu ne ɗade da mahaifi ba zan ɗauki ɗana in bada ba baka ga kabarinsa ba balle ka ce mutuwa yi baka ɗaga ba baka kwantar ba rana ɗaya in gaya miki kin san muna adashe da matar hamisu sarkin ruwa shi ne na tafi na zubi takwas ta ce bakwai na yi mai gida na fita na ce barin saci hanya an je in mata bayani dan na ya dinga kuka a hanya amirin gaya miki na sami gindin katangan wani gida na kunce shi ina kunce shi na rarrashin sa sai ga wata biyar Allah ya siririya haka madaidaiciya doguwa sai ta ce biyar Allah ki tashi wanki nemi ruwa ki bai mai yaron nan ki shiga gidan nan to daman jikin wani gida miki sai kwan tashi ran shiga ya ta ce to ban in rike miki na bata in gaya miki na shiga na fito na da ruwa a kofi sama ta yi ƙasa ta yi ni dai kawai sai ihu na danna agun na yi kira na yi kira shiru na yi waige shiru na bincika shiru na kawo ruwan to yanzu na rasa yadda zan yi na da mai gida hauna da masifa bala'i na yau daban na gobe daban ga rashin ɗa dole abin ya damu kuma ni ban kalli fiskar ta ba saboda irin matan nan ne masu son lullubi in gaya miki har fiska yadda aka ce mace ta yi addinin musulunci ta ɗauki abin da zai suturta jikinta irin matan nan ne masu shigan addini inda kin gansu kin ga nagari ashe ni za ta min lalata mutum ya kirki na yi kukan zuci na yi na waye na yi na zuci na yi na waye na yi na waye ba ɗafa dalilin ɗafa ɗafa dalilin ɗafa ba da ba dalilin na an gaya kawai abin da ya dace da ke ba kuka bane daga ke har mai gidan naki addu'a za ku yi ta amma mu mata duk ɗaya muke na ga ta tausaya min da kukan ɗan nan kin san mu mata ba za ka iya jin kukan ɗa ba duk mai ɗa ta ce min je ki wannan ala ne kuka bane sai dai a dage kawai da roƙon Allah ke ma kin yi sallah ki ringa roƙon Allah Allah bayyana shi tunda muke san matar ba ki bari kawai da shi gaskiya kawai da shi a wannan wannan wannan al'amari Allah kai mana maganinsa wannan al'amari da ya faru da hijabi ba abin da zan ce na gode Allah da isa ka Allah ya maki malam sha'anin duniyar nan ba ta azara ne ba ta bakin na malam mai bakar dabiya duniya gaba ki dai ta gama zama rana babu sauran inda inuwa take ranka da ka san ma wani abu wani wai yanzu masaran nan masaran nan wai da hamsin to ba ma wannan ne eh, abun mamaki ba a dari da arba'in din akwai wani ha'inci na musamman akwai mutane da suke zaune su aikin su maka wani ha'inci wallahi ina ga gobe kiyama idan aka bude shafin salamu alaikum wa Allah ya tsaya mata ni eh. na lafiya lafiya lau alhamdulillah mu lafiya lau lafiya lau lafiya lau lafiya lau ma dare ya gani alhamdulillah shafin a kiyama to wanda ba su tsira suna da suna da kauri ka duba yadda ha'inci ya zama ruwan dare a garin nan mai sai da nono ha'inci take yi mai sai da ruwan sha ha'inci yake hatta mai sai da citta bawon doya yake zubawa a ciki wannan mai sai da dan banzabar kono sai zai waje kasa ya hada a ciki ayin nan ranka yade ai wani abu ne wanda ma annabi ya yi kora daga ca ya fa man gashana falaisa minna duk wanda yake algus ba dan addini na bane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ka duba ban Allah na sanne na sai da ruwa lotsa garwa yake sai lotsa gidan ta yi doro yanzu gashi Allah ya daga shi ya bar ruwa ya mai arziki amma har yanzu ba wadatar zuci tunda laida wannan kwaya ɗari idan ya sai akan tesa in ka siyo ta sai ta zama sabai ai ɗan gaɗe ba a tunan a ah, wai ko zai gyaru tunda namu ne da ne mu ana labarin ka ji kana dan labai ne abin da yake tafe da ni na to hanya ne nake na ga wasu gawawakin wasu yara gawa gawa gawa ga abu ta ta'azzara ka ji an kwace wannan yaro ka ji wannan an kashe shi an ɗauke wani abu na sassan jikinsa abin da ya babu ba kai ba gindi to shi nake cewa to shin mai gari ya san abin da yake faruwa ne ko kuwa bai sani ba to ma na san abin da yake faruwa hannu ɗaya ai baya ɗaukar jinka ma tanibu Allah bayan haka bari a haka a hankali ai sai a kare mu a ni ba zan yi mamaki ba hmm. saboda ma'aikin Allah ya ce kamsun bi kamsi idan biyar ta faru sai biyar ta faru kamsun bi kamsi in abu biyar suka faru biyar za su faru to ɗaya daga cikin abubuwa biyar din nan dole ne mace-mace yawa saboda zinace-zinace yayi yawa an ci abubuwa goma ne in biyar sun faru sai biyar sun faru saboda haka yanzu abin da ya kamata mu yi abu biyu ne kawai mu gyara halayenmu sannan mutanen gari su ci gaba da jan wallahu galibin al'amari kawai amma farko waccan addu'a ba za ta karɓi in mu gyara halayenmu ba don annabi ya tabbatar da haka in mutane ba su gyara halayensu ba za su yi ta addu'a Allah ba zai amsa musu to yan labai ya kamata a yi kokari a sa ido a kan wannan a sanar da hukuma kuma da yan sintiri a yi kamar da ka sa ji mai ciwon ido kai kan ka daga maganar dole sarki ya ji ta kuma sarki ba na wasa ne ba kuma zai zuba wa matsayata ido wasu sa sakai su ga abin da suke so ba ta ma kai dare a waje ko ka fito waje ka huta da in dai kwanciyar dare ce sai ka ji an ce ba wani yanzu labarin da muke ji a can wasu kasashe na turawa abin ya zo kenan to ga abin da na gaya ma ni labarin da ake ji a can kasashe mu ma ya zo mu ba mu ne ma qur'ani ya ce inna allaha la yughayyiru bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canzawa mutane sai sun canza da kansu qur'ani ne faɗi wannan

da ba ɗin na saye shi buge shi kaf za a yi karkaf da kwanan da bulan da dauran da komai za a mutuke shi kaf ofciya zan yi mai hawa 21 don duk kasan nan ya zama babu gida irin nawa kentinsa bala feshi ne Allah mala sama za a yi dala da Allah da ka da Allah ka bi wannan ai rahin mutunci ne kan ban da mawulakanci kai kai suka a ni na yi gudun gara ne na haya zagu na gudo kan toma na gudo kan na ni na gudo mutuci na zo na zo na samu mutuci billahi ladhi kuma ma jirka wallahi eh, shi za a mai jirgin sama zai ma gidan wallahi ba zai yiwu abin da nake so da ka wallahi to eh, ba zai yiwu wallahi ba zai yiwu ba ka da kwanne a banza kai ni ina na guje kan toma wala a na zo na samu kanto kanto na zo na samu tsiyaci ina ibro ina na guje tsiya he na zo na tada tsiya ina ibro abinda nake so da kai ina fanni ga na gudun gara ne na haye zago wani irin gudun gara ka umar kai ne fa na gan ganka katalan makatulan na nuna kai dan uwa na ne na dauko ka na jawo ka na zo na tsoma ka cikin ai mun ko fasa ka sani ai mun ko katalan makatulan ka dauko ni ka jefa na wuta iya ban gane eh, ka jefa na wuta bala aikin Allah kake ai na kai kai gida kai mota ka tara manyan mata kai sa na fi ka sanin duki kabaran dala a kai ai na kai wurin nan ni ne mai dukiyar nan kowa ya kalle ka ya kalle ni ya san ni ne babba da kai to ina kai a ina kai a uku ka shawara. ina nan za ka zo ka canza ra'ayi ina kai a tam sam wallahi sam ina a to ai mun ko ragargaza kwai ai mun min fasa kwai kawai ai mun min fasa kwai ya ya ya muke da kai ya muke da kai ina ibro ibro ibro dan shiga gari dan shiga gari wallahi zan shiga gari zan shiga gari zai shiga gari ibro ka bari za a kyautata maka yaushe kawai ce ne min nan ya zama na ce ne min nan ya zama na amma za a ci gaba da aiki zan shiga gari eh a ce min nan ya zama na kuma za a ci gaba da gyaran da aka ce za a yi masa a yi min dinna wade katula makatula ambace na min zan shiga gari kai karka shiga an ban karka shiga eh na ce an ban karka shiga ai mun kwamfasa kwai Bata! Wajo, wajo! inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai na fi karfin ku sai ta Allah sai ta Allah je ka wa ne ku Allah sai Allah akwai lokaci insha Allah ai addu'ar Allah ta wuce ne kai ruwan ai ba a da kai wannan shi a goga ne alƙur'an shi goga ne yanzu muna matsa mai sai tona mana a je ka sannu malam ina wuni na gajiya don allah tambaya nake yi wace nan wani yaro nake tambaya yaron haka ike bai da kiba bai da jiki eh, a'a ya ce ya fito nema ne shiriri eh. baki eh. oho so zo mu je ne ku daina barin yara suna yawa haka yawon banza irin wannan so mu je zo biyo ne ku daina barin yara suna sunna haka ko zo mu je zo mu je na saurayi na zo kyakkyawa Allah kun alkur'an yana ciki mhm. alhaji ayin na fata farauta ba dole ne zo da nama ba ayin na fito farauta ya har baka zo da kowa ba eh? baka zo da kowa ba ah, ya Allah Allah ko ai zo da su za kuma za ka yi mana kuka ka kuma aka gani yana ta ba za ka iya ba terrible terrible ka san terrible wonderful eh? to menene ka san ba za ka iya ba ka sa na kawo ka wajen shi hmm? kai ne fa na tambaye ka ka ce man za ka iya wannan harkan na dan kuka na kawo ka gaban alhaji kunya za ka ban wai to me na kuka amma dai ka san cewa a cikin alƙawarin mu babu iyali wannan ɗana ne ka kawo ne alhaji alhaji ta ga mai sauƙi ta ga mai ta challenge ya aka yi ni ba uwa ta ce ya tuma ta ce mahaifiya ta ce wata ka duniya ta ga ka to ko kai ko kuma ta san da za yi Allah dan Allah ya rasulullahi ko kai wallahi ko dan Allah ka kai za ka zo ɗanka kai kuma ka ɗebo ya ta ni lallai jatumar ka ce jatumar ta ce kowa shan matsala a to yanzu kai bakan alhaji kaga mai sauki ce rashin mutunci mutunci ai kai kai mun ba an rai kama magana ni kama uwata